Assalamu alaikum. Azima Bashir Aminu ke muku barka da wannan lokaci tare da haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada shirin lafiya jari ce kan mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya da ma cutukan da ke barazana ga lafiyar al'umma tare da lalubo hanyoyin magance su. mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Shirin a yau ya mayar da hankali kan cutar laka da aka fi sani da spinal cord injury a turanci cutar da kawo yanzu kimiyya ba ta kai ga lalubo maganin ta ba kamar dai yadda masana ke bayyanawa. Wasu bayanai da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a shekarar 2013 ya nuna cewa kowace shekara ana iya samun sabbin kamuwa da cutar talaka akalla 250 zuwa 500 a duniya baki ɗaya waɗanda kuma suka fi tsanani a matalautan ƙasashe ko kuma waɗanda ke fama da rikici. Haka zalika rahoton ya nuna cewa maza sun fi kamuwa da cutar sosai idan aka kwatanta da takwarorinsu mata musamman kuma waɗanda ke tsakankanin shekarun 29 zuwa 30 da haihuwa. duk Kabir Abubakar tsohon shugaban asibitin kashi na Dala ne da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya, asibitin da ya yi shura wajen karbar masu fama da wannan larura, kuma ya yi mana karin haske kan matsalolin da ke tattare da wannan cuta da mahalin da al'umma ke tsintar kansu da zarar sun kamu da cutar. Wato, cutar laka haka suka shi biyu. akwai wanda asalin cuta ce kamar kwayoyin cuta su shiga jikin mutum ko kuma a haifi mutum da wani tawaya wanda haka Allah ya shi da wannan cuta amma abin da fi yawa ya fi addaba mutane yanzu shine wanda aka samu rauni wato ko hadarin mota ko an fado ko an sari mutum ko ana faɗa ka da mutum ya karya wuya ko ya ɗauki kaya tuttuɓe abu ya taɓa wuyan shi su suka fi yawa su suka goce sai su danna lanka to ita laka duk inda wani abu ya danne laka sai sakonnin da ke tafiya tsakanin kwakwalwa da sauran jikin mutum sai ya yanki to idan aka samu wannan yankewa idan ya tsinke ne baki daya babu abin da ake yi a mai da shi amma idan akwai dan saura shine ake yin abubuwa samu sauki a gaba to yawanci ayyukan da ake yi shine na yadda kasusuwa su ake daidaitawa a aiki a kai amma ainihin lakka ba ɗinke ta ake dangane da wannan cuta talaka shin ana samun karuwa ne ko kuma raguwa ido akan dai yawan waɗanda abin ke faruwa a gare su karuwa ake samu domin a harkar lafiya duk ran da aka ce an samu wani fanni ga likitocin da suke aiki a kai sai ga mutane suna ta domin a lokacin da babu likitocin da za su yi wannan aikin ba za su zo asibitin ba tunda sun zo sun san ba abin da za a yi musu so sai ka ga a lokacin da aka fara samun bayanin cewa in kun je wuri kaza akwai taimakon da za a samu sai ga mutane da ko ina suna zuwa so kullum abun kara yawa yake. To da yake cuta ce da WHO ke ganin ta fi samun matasa kuma galibi an fi gamuwa da ita sanadiyar hadarin mota. Dr. Abubakar ya ce dole ne matasa su dau darasi ta hanyar kiyaye lafiyarsu. Dama abin da kowa ya sani ne hadara a hanyoyinmu ba raguwa suke ba. hadara akan babur ba raguwa suke ba. abin da ya fi damun wayar da mutane kai akan hawa bishiya kan tsintowa dabbobi abinci na farko dai abin da ya shafi hadari akan abin hawa ya kamata mutum ya kiyaye shi yasa ake ba da shawarar mutum ya samu dama ya dinga dan zagawa asibiti ga halin da mutane suke ciki dan sai kaga mutane in suna bisa hanya mu da kullum muke ganin abin da ke faruwa sai kaga tsigan mu na tashi shi ko mutum zai dinga abu kamar yana da spare part a gida so ɗaya kenan na biyu waɗanda suke bishiya ɗebo wa dabbobi abinci wannan yana cikin matsala da ake sa mutane su faɗo ko wanda suke yanzu aikin haƙe-haƙen ma'adanai su ma lokaci ga abu ya rubuto kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kuɗi suke ba badan kuɗi suke ba ba dan buɗe yabo ba ha Abrahman Ubadaushe guda ne cikin masu fama da wannan larura talaka kuma mataimakin shugaban wata kungiya ta masu fama da wannan larura a jihar Kano da ke arewacin Najeriya ya ce babban kalubalen da ke damu masu fama da wannan cuta bai wuce yadda hukumomi a Najeriya ke gaza samar da guraben kula da su a wurare masu alaka da makarantu asibitoci da masu sauran muhimman wurare. To akwai kalubale da dama ita gwamnati ko in ce hukumomi haka jami'ai babu wani guri da aka yi na in za ka wuce akan kujera wai akwai wannan provision din an ce karatu kasuwa sai wanda yake tafiya ne zai babu wani waje a makaranta da aka ware na mai wannan larurar rayuwarsa gaba daya akwai matsalar da muke fuskanta na farko duk wanda ya gamu da wannan larurar yawa yawan masu larurar ba su da damar iya rike fitsari duk lokacin da fitsari ya yi musu dole sai sun yi shi sannan kuma mukan fuskanta jikinmu yana da daukar zafi to ya za a yi ya zamto ka fi ƙarfin zama a wannan fankar da muke gani yanzu kan ka samu fanka sai ka kashe to gashi ba ma son zafi sai ka kwana kana zuba ruwa kana yi wa kan kafar fita. Kabir Abubakar ya ce a lokuta da dama bayan afkuwar hadari masu ceton rayukan jama'a ne ke haddasa musu matsalar ta hanyar mutsa su ko kuma tilasta su su miƙe tsaye. Duk inda aka samu hadari aka tar da ko babur ko mota bai kamata ana zuwa a dinga ba mutum karfin halin wai ya tashi tsaye ko tashi zaune idan mutum yana daga kwance kamata a san yadda aka yadda za a daga abubuwan da suka danne shi ba a jawo shi ba wajen figo mutanen daga cikin abun hawan da ya ɓaci na ake karasa jijiyoyin so inda ake da kasa abu ne da ke bukatan shi ma musamman kayan aiki na yanyanke kamar mota haka inda za a ciro mutum ba tare da ana jawo shi to bayan an fiddo shi din nan kuma kamata a kwantar da shi ya zama na duk jikin shi daga kan shi zuwa ƙasa ba a barin su su juya a ba daidai ba har a ji in Allah ya sa yana cikin hayacinsa zai fi ke masa ciwo ko wuya ko baya sai a kiyaye har sai an samu ayin hoto an ga halin da wurin yake ciki ba tare da an samu ya tankushe ba don wannan tankwashewa shi zai taba laka so idan aka samu haka sai ka ga mutu wasu an samu kashin bayan ma ya karye amma laka ba ta tsinke ba to amma mun gaskiya yawanci a nan ba ka samu wannan ba kafin mutum ya zo asibiti an dukunkuna shi an sa shi a bayan wata karamar mota sai ka ga a lokacin da zai zo asibiti gabobin shi wasu sun dirga sun daina aiki ko ya kasa fitsari to akan haka matsalolin sai su dinga karuwa. Shi ma dai Shu'aibu Halliru mamba ne a kungiyar ta masu fama da cutar laka ya bayyana halin da masu larurar ke fadawa la'akari da cewa cuta ce mai tsananin cin kuɗi. Ni na samu wannan larura ne ta hanyar hadarin mota yau shekara goma sha bakwai kenan. Na dawo daga Legas na yi hadarin mota a kai min wani test da ake ce ma MRI wannan mashin da ke ganin kwallon ta koki su suka yi maza sai a ga na samu larura ta laka. Hakkulin ita larurar laka abin da ke kawo nasarar samun aikinta shine saurin gano ta da kuma yi mata magani a kan lokaci ko yaya aka bata delay na kwanaki to lallai ilahi matsalar za ta zama compounded wato za ta zama babban matsalar da kafin a sha wata kuma sai abin da hali yayi na zauna a asibitin ibadan kusan shekara uku da wani abu ina cikin hali matsanancin hali kwarai da gaske a bayan shekara uku nan sai aka samu ci gaba kwarai da gaske ta hanyar samun lafiya yadda ya kamata larurar laka rayuwa ce sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji daga lokacin da ta same ka zuwa tsawon inda za ka zamana da ita to kana rayuwa mai tsada idan kuma babu yadda za a yi ka maintaining haka to kana cikin wata irin larurar rayuwa mai wahala wahalar da lissafin ta sai wanda yake ciki shi zai iya gaya maka a cewar Dr. Abubakar kago yanzu kimiyyar duniya ba ta kai ga gano maganin wannan cuta ba. kasan a gaskiya ya ce maganinta ba yi bayani ba kamar yadda na gaya maka idan aka ci sa'a da sauran aikin sakonnin nan suna wucewa zuwa kwakwalwa kuma suna sauko to maganin shine na farko in akwai kashi da ya goce za a yi aiki a maida a ɗaure har kashin nan ya warke to wannan ayyukan muna yin su yanzu ana amma aikin da ya shafi idan lakatinki wannan ba wai matsalar najeriya ba ce ba kimiyya ba ta gano yadda za a ɗinki lakka a maido ta tana aiki ba idan ta tsinki so amma abin da ya shafi kashi ko kuma lura da wanda suka samu wannan lalura shine abin da ke yiwu kuma aikin nan na kashin baya wanda da ku shekara goma da dubu da ya sami irin wannan yawanci sai dai mu ba su shawarar su tafi kasashen waje yanzu muna wannan ayyukan ana da likita bokan turai a da niyya sosai na ce a da likita bokan turai a da niyya sosai zan da likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan buɗe yabo ba Ko da yake dai ba a kai ga tantance adadin mutanen da ke fama da wannan matsala ta laka da aka fi sani da spinal cord injury a Najeriya ba, amma alamu na nuni da cewa akwai dubin dubatar masu fama da ita. Haka zalika galibin su marasa galihu ne, yayin da wata ƙididdiga ke nuna cewa kimanin kashi saba'in na masu fama da cutar na samuwa ne sanadiyar haɗarin mota a Najeriya. To duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ko masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.